ina roƙonki dan Allah ki faɗa mu abin da ne miki kin mun wannan azabar ni kuma ne miki alƙawari ko ma menene zan gyara a satin da ya gabata cikin shirin da kowa sabon salo dama kauna kauna ce kowa burin sai ya gana su cikin daula gimbiya kada ki bari wannan damar ta wuce ki ina ganin hakan ba mai yiwuwa bane a yi kowa a garin daɗin kowa ya san gurin nan ɗantani ba biya yake ba kuma wannan yunkuri naka ba abin da zai haifar illa ya ƙara jefa ƙyayyama a zukatan mutanen gari Batogala! Wo Batogala! Batogala magana fa nake yi. Haba Malam Kabiru, ya za ka rinka min irin wannan kiran da 'yan farauta a cikin gida? To, kafetar buke wai tsarki da romo. Bacogala, karfa karfaki manta ni ne shugaba a nan gidan. Ina shugaba kuma ba wanda ya sai zo rinka gatsa mu magana haka garangadau a gidan nan. To dan kuma kai ne shugaba sai aka ce ka dinga tashin mutane babu gaira babu saba? To, ikon Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ka mu muguwar damana. Wai kwado da ya tsunduma ruwan zafi. Wallahi ba mai rayuwa da ladugo haka ba wallahi. Wallahi ba mai rayuwa da ita haka ba. Allah dan zati Allah ka gafarta ma ladungo Allah ka fiye mata kurakuran ta yo Allah na ladungo ni kuma ka kwanda sanin cewa ni ba ladungo bace don haka ka sake shiri Kai, amma fentin nan fa yayi kyau. Wato dai kaga gida ya zama kamar na sabuwa amarya. Ai sinada da dake amarya. Wallahi so da ga kin dawo sabuwa fil a gidan nan. Eh ko iya haka mani kam alhamdulillah na gode Allah. To alhamdulillah. Um, ba dai fita kake so kai haka da sanyin safiyan nan ba. Kin san yau ne fa ranar zuwa wajen nan. Gwara in fita da wuri saboda layi. ai ko kaga gabaki ɗaya na sha'afa ashe fa jiya da daddare ka gaya min yau ne zuwa wurin harkar nan abin da ya sa na ta ban fito din ba gwara in tsaya in haɗa komai da komai a tsanake kada mutum ya je ya yi sammakon bubu kuwa sai ka je a ce ana bukatar wani abu da sai ka dawo gida to kin ga sammako bai yi rana ba kenan kuma yayi kyau haka gara ka shirya ka tafi abinka a nutsatsaf to masha Allah am ga na zo da masu salon magana ke caka da Allah ya kawo ranar yabo wallahi Allah ji kan Allah ji kan ladungu wallahi Allah inda ladungo ce da duk haka ba za ta faru ba wallahi wai an zo in gama lalube lalube na in samu abin da zan sanya a bakin salati na wai zai in ji wayan fili ba komai saboda Allah saboda annabi yanzu ke ba cogala abin da kike kin ji daidai hmm. ni Allah bai sa na iya yin wannan dabarar ba dabara ta ɗaya ce ga wuri ga waina ka kawo kuɗi ka ga abinci yanzu tsakaninki da Allah don ban kawo ba ba za ki ɗauko dabara irin ta waliyan Allah ba mariga ya ladungo ye ita ce wacce ko ban ba ta komai ba gari na wayewa hantsi na duban ludayi ina shafa tafar nan sai ji an girke min abin kari nan nan haka in ɗauka irin ka ci ta irin dabara nan ta fita mata ko irin yar dabara nan ta mata baki iya ba wai ma ina makudan kuɗin da aka kawo maka mm, mm, a lokacin auren alawiya ne kakayya kakayya kakayya to ke ba cogala ke ba cogala alƙur'an ki shiga taitayenki ina gamin ki bi da kaska ina gamin ki da kuɗin auren alawiya ye haka kawai kuma ma je ki ma kin bincika din je ki kin bincika eh ki dibi irin ɗawainiyar da nake fama da ku a gidan nan na ciyar da ku dare da rana safe safe da yammaci ba ku rasa abinci a gidan nan ba ga kunan kun zama bulbul bulbul kamar da wakin polo ye sai ka furinci kamar tsutsan nan gaba toro mai canja kadanya ye ni kuma kullun ga ne sai ka kariya nake kamar kudin guziri wa mai kizo zo ki rena mun ba ina amfani wannan hali nake ba cogala a hakan ka san dai ni dai dole ne ka ci da ni waɗancan kuwa ka san wani lokaci ma albarkacin su kake ci to wato ma abin ya kai ga gori ni za a goranta ma ko ita dai amarya in bata hau doki ba ai bai kamata a ɗora mata kaya ba mm, mm, gala. baban badaru yanzu duk kokarin da ne wajen goge maka takalmin nan bai ba sai ka sake gogewa ba wai bai yi bane kin san gari ya ɗan yi ƙura to shine nake ɗan karkaɗe ƙura da ta hau kai in ban da abin baraka aikin mafi ne tsafta to shi kenan na ji ga envelope ɗinka to to madalla na gode baraka ubangiji Allah ya yi miki albarka amin ya rabi Allah ya miki albarka baraka amin ya rabi yawa <laughs> to masha Allah na gode Allah kiyaye mun amin baraka don Allah kula yara kasu rinka goga mana baki zan yi wasa yawa na ɗan kashe kuɗi to sai ka dawo Allah ya bada sa'a mm. gaskiya ce dai baka so kuma ni dole in faɗe ta alƙur'an ke in mai ya ce Allah Allah Allah in ke kawo mutum ba ki bashi Allah wala za a kai mutum ko likafa ne ba za a kame ba Allah in gori ke rike nan ina gade jaka guda ce ai ta ita a tsoro rubutu duk abin da za a yi ko hmm. a jalauta jaka fa ce to naira ɗari ce kawo ne in sun suna kawo in sun suna alkur'ani da na san jaka guda ita kadai kwallon kwal na saka cikin aljihuna wa amma za a wayi gari in miko baki ki zo ki ce fan sun ce ha baba cogala ki tsoron ga murki da Allah Allah ki tsoron ga murki da Allah ba cogala wannan ai koma da aka siya wa shinkafa da wake cinye ta zai tsaf ha baba cogala me zaki ke irin wannan magana mara dadin ji a gaban wa'annan 'yan hijira suna jin in ban da Allah ma taimaka suna bacci matsiyata sun ci sun koshi in ban da bacci da suke sale ba ba abin da suke a cikin daki in ba su koshi ba sun su baccin hansi ye ki zo ki tona min asiri ki zo gwamnati da mutunci a gaban su me tsaki ke haka wannan ai ba wani sabon abu bane a wajen su kuma ma waye ce maka bacci suke suna ji sun yi bakam dai suna jin komai to ni dai gashi nan na baki duk yadda zaki gaya nan ai kokari a girka min abinci mai daɗin gaske mai ɗanɗano eh yawwa idan za ka ƙaro kuɗi ka ƙaro kuɗi ka ga girki in kuwa ba za ka ƙaro ba to kaga wannan zuwa zan yi an baya a sugo min kosai in karya da shi kai kuma ka san yadda duk za ka yi ka nemo naka ƙosan jaka guda ko a'a ƙosan jaka guda wani irin jaka guda ina ce maka naira ɗari kana wani kana wani burkice in za ka ma canje salo ka canja kaji ka ga shiga ta zai idan na ka sauri ka arso ka ji ko ina san da kwanan ka ni ban gan shi ba kai da ka ce dole sassafe duku duku amma ka kama ka wani fito yanzu waye ga ma ana neman kuɗi a haka wallahi wani rubutu ne da ban karasa wa malam ba shine yace sai na ƙara sa zan fito kuma yau ma dan dai ba makaranta ne shi yasa na zo da wuri yanzu fa na gama raba kaya da ka zo tun na gama da bangaren ka na shiga wata samgar ai hakuri ogara sai an yi magana ka ce yi wani haƙuri zo ka ji Allah je ka biya wurin wanju ka ce ba ka wannan kuɗin sai ka zo ka same ni a kan ka ji ku ka je ka dawo Gimbiya Gimbiya Saratu barka ne yawa lafiya ne eh lafiyar kenan rahotanni sun zo mana cewa ana ta'ammali da miyagun kwayoyi a wannan shagon naka saboda ka za mu shiga za mu duba kutume lisi yalla bai wannan tsurkun da ya gaya muku haka yalla bai ku fa dinga ankara fa akwai yan sa ido fa akwai magwata a garin daɗin kowa fa yalla bai kaga ka kwantar da hankalinka ka ba mu haɗin kai abin da muka so da kai za mu bincike a cikin shagunan naka ka ba mu dama mu bincika abin da ake zargin ka a kai idan ba mu samu komai a ciki ba nan sai mu wanke ka ina bai ni ban hana ku shiga shagon nan ku duba ba amma fa ni goga a wanke ne ka tasu wallahi kai ka bari a shiga a duba sai a tabbatar da maganar ka to amma illa bai kuma kaga sa ku shiga ka duba ko ina da ina a cikin shagon sa okay sir eh ku fito ni ina nan wannan kana ganin idan sa fiki fiki da shi wannan ba gaskiya ce da shi ba oya let's go shiga mu je yalla mai nan fa kar ka ƙare min magana ka ji ko Assalamu alaikum. Hmm. Yanzu nake tunanin tashi na bar nan. domin na zauna shiru ba motsinki babu sadaka me ya faru har kika kai tsakiyar rana baki fito ba hmm. aikin sani ni da mutumin ne yau mun yi yar keke da keke da shi to ba ni in sha don na san dai kam ba a karke da kyau ba <laughs> sun kuyo ki ji <laughs> ya aka yi ne kofaran sa ba wani evidence da aka samu yanzu ka to wannan ledar da nake gani ta hannun ka fa ita wannan ledar tsayi kenan mu tafi kawai okay sa ofisa kamar yadda na gaya ma ni a wanke nake kawai yan gari ne kawai suke so dole su kulla min kuma billahi lazi ta Allah ba ta eh mutum wallahi kai kiyaye ka ji ko nan gani nan bari wallahi mu je kai kai dai ka kiyaye kawai ka ji ko gaskiya bagada nake. Lafiya? Hala Musa, unguwa ka je ne haka? Shikenan iya abin da zaki faɗa? Haba Malam Musa. Ba faɗa kuma me ka gaba. Dan kawai ka yi faɗa da ƙawata shikenan sai kuma ka dinga share mutane? Lalle ƙawata ta bar banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. sharbaci wake ne ma saba tani ye haba da Allah ye yeah? za ka zo ka bangata dan makahon Allah saboda Allah saboda annabi ye kabiru makaho malam na ta'ala nake mai sittin tara to to amma dai ko sittin tara sau tara ce ye ai ka tausaya mini ko saboda Allah irin wannan bangaza haka kamar alƙwaran kamar roka ta dike ni a ɗan ɗace dace nake jin an ka fasa min matsala ma babu kuwa ko da kina ma mace an ce wani idan alƙwaran gululu ne Allah na yi nan ka bi ni nan in yi nan ka bi ni nan ka zo ka bangaje ni kuma kake nema ka min rashin kunya kuma ka gaya min magana haka to ka kiyaye ni kar ma miki yayi guguwa billahi lazi akar maka lawa Allah baka hakuri ai abin bai zafi haka ba ye <laughs> ka ka sako da wuri <laughs> mm, akar maka latta me ko ta annabi ko tunda dai na bada hakuri kaga idan magana sadaka ce in dai yau ce ba gobe ba to ni da kai dan juma ne da dan jummai yawwa hakan take wato kai ma hakan take ko kwarai kuwa haba malalata Allah ku tsoron Allah mana kwanan nan fana ji an ambulo maku abinci yana nan kun jibge su to su to za ku rinka ce da almajiriye eh? ni ba sai a dan dakuro sai a dan bani ni ma a samu ladar da ni saboda Allah a ce a ce cinye du to gaya maka magana zakka ban san me yi ba a garin nan kuma ba da labari kuma duk wanda i gaya maka ƙarya ike mun malam habu ne i kawo abinci na tallafi aka sa a sto kuma ta hannun malam hassan in banda shi me aka yi yanzu na ji zance ba ga gaskiyar nan ta fito ba ye an dai aiko din sai a dan dakuro a fani abun nan an yi shi tun bara shine kuke ta wani sa ido kuke yama didi da ni a gari kai ga kama kaho amma gulmar ka ta fita mai ido waye ga ma ina da wani abinci da nake raba mutane ko wani magana zaka ka kiyaye ni akar makalla me zafiya ka Allah ya huce zuciya ka Allah ba da hakuri eh to ni zan wuce shikenan ka tafi ko kana da magana ne a'a ni ni ko kana da magana a'a <laughs> aka rafa kallar kenan eh al'ulama'u warasatul anbiya'i yawa kuma eh. wallahi in na juya baya ka zage ni ni na san me zan bi ni ni in zage ka ni din ne <laughs> haba waye ai na haba in zage malami ni din banza ni din wabe da zage zage malami ye amma alquran ba Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a ah, baban Badar. Ah? Sayin da zuwa. Baraka. Eh, ni ga ka da da sauri haka. Eh bana. Ai sai na haɗu da wani ɗan gidan Iliya gashin baki. Eh. To shi ne ya yi ƙoƙari shigar da ni wurin da wuri. Aka kammala sallama ta da wuri. Amma na ji kunya. Na ɗan nemi a fara shigar da kamar mutum biyar saboda kutsan da aka yi mun. amma asirin na gaya masa ni dai yanzu kaga mu guri ka zauna bar in ka maka ruwa ka sha ina zuwa ah, wallahi abi ya daɗi wallahi abin yayi sauri gaishe ki alhamdulillah um, baban badar yau me muka samu ne haka ai yau dadi zamu sha gidan nan baraka ai yau bajau da mu kaji ne da ƙawafin shanu ai yau a yi lafiyi insha eh. mai siyowa bai gajiya wani mai ɗora tukunya na gaji masha Allahu to haka da ke so ji to yau dai Allah ya kawo ƙarshen kai komon da nake yi a ah, yau ɗin nan garatuti na ya iso gare ni yau dinnan na samu ala alhamdulillah masha Allah tabarakar rahama <laughs> kai yaro akwai eh akwai amma guda ɗaya ce ta rage rak ba ni kawai ba wani abu zama ho bai kama ka ba idan ba ka da aikin yi to ni ina da shi rufe fata zan yi to kai sai ƙurajin aiki da wani kuri kai kana da aiki kana da aiki dama kana da wani aiki ne da wuce dafa shayi eh na ji ni dai na gaya ma ina da uzuri rufe fata zan yi <laughs> ko wajen mutuniyar zalika ne na ba can nai ba ina dai da uzurin da zan je kaga dan bayero duk gulmarka duk bugun cikinka ba za ka ji gun da zan je ba me abin bugun ciki a ciki me abin gulma wai tsaya idan na yi gulmar ma na yi bugun cikin wa yake yi amfani na ga amfanin kanka ne fa eh kuma fa haka ne fa a'a haba ni ba na son irin wannan zo yauna da Allah ina so za mu yi wata magana wace irin magana ni daɗi na da kai kenan ba ka cin ribar rance ka zauna ka ji akwai abin da nake so in tambaye ka wai abin da nake so da kai in ji mm. wai yaya kuka karke jiya da alhaji buba bayan kaje kayi gaisuwan nan <laughs> kai dan bayro lalle ka gano mutumin nan ai sai da na bari rana ta take eh. na gatuwar kankana da lemo na hada da wasu kayan shagona eh. na hada na kai mata na kwaci sa'a mutumin yana ciki Allah jim kadam sai gashi ya fito baki hakun ne <laughs> wa ya ga washa sunan wani alayin mu <laughs> kai a takaice dai eh. magana biyan kuɗi caya ɗage ta sai bayan shigulgulan sallah ka ji abin da nake gaya maka ko <laughs> to amma kuma abokina eh. abin da ban sani ba shine mm. sallar eh. babban sallah yake nufi ko karama oho kada Allah rabu da shi ai ruwa ta sha tun da ya ce sai bayan bikin shagulgulan bikin sallah ko to fa ba karama yake nufi ba babba yake nufi kaga mu kenan ruwa ta sha mantawa ne da irin wannan shawarar ta gaida hajiya kwanakin baya kame ya taba kani da ya so ya tashe ni to yanzu ka gani ai sai ka mai da hankali <laughs> don haka wallahi tallahi shawarar da zan baka kar ka sake kar ka sake kai kasa a gwiwa a wajen gaida hajiya ah! akai akai za ka dinga zuwa ai na gano bakin zaren a ah! <laughs> ai tunda Allah ya kawo abun nan a cikin sauki zan ba ki maƙudan kuɗi ki sake duk wani kayan ɗakin ki baraka. <laughs> Na gode baban badara Allah ya ƙara arziki. Amin yawwa yau ai dai abin da ne miki baraka ban faɗi ba. Gaskiya haka ne. Amma ni dai bata kai ga sai ma ka sake min kayan ɗaki ba baban badaru. Ni dai ina da wata shawara da nake so na baka. Menene shawarar taki? Yawwa alhamdulillah tunda Allah Ubangiji ya sa wannan kuɗi sun shigo. ni dai shawara ta ita ce a gani na ka kasa kuɗin nan kashi hudu baban badaru kashi na farko ka raba wa 'yan uwa da abokan arziki sannan kashi na biyu ina so ka gina rayuwar badar da su kin ji ko da kin fara magana saki ce badaru wai dan Allah badar nan me yake miki ne babu wani abin da yake mu gaskiya ce kawai kuma dole na faɗa kada ka manta cewa badar shine babban ɗanka namiji kuma shekarun ka ja suke yi ko ba haka bane idan girma icin maka badar nan shi zai tsaya ya dauki ɗawainiyar iyalinka gabaki daya hanni karan kaina da ban haife shi bane ma sai ka ga na dandala arziki na bar shi a mazaunin sa tunda an ce da ɗa da dukiya ba a yi musu mugunta ko ka haifa baka san me mora ba sai Allah sannan kashi na uku ka samu wata sana'a da zaka ja jari ka dinga juyawa riba tana shigowa ana samun na fa ne sannan kashi na hudu ka je ka saka a cikin account ɗinka ka ajiye su saboda shirin ko ta kwana tunda ba a san wani abin da Allah zai kawo baka ta ba. eh to kina dan kanshin gaskiya kuma na gode da irin wannan shawarwarin da kika bani kuma ubangiji Allah ya bani ikon amfani da su amin ya rabu na gode baraka to amin ah, baraka na'am tashi ki shiga kicin kin san fa yau aiki ya kawo a'a ni ko ai ni karkar ma damu ni wannan a gurina ba aiki bane tunda dai farfesu ne kawai dai zamu dabga yau <laughs> shiga kicin ce maka aka nima ma ni da uzurin na ga aiki na yau da kullun ake ta ciki a bana annabi Aba malam kabiru ina zaka je da sanda kake ta zungura ta da sanda haka ah, Allah sarki ɗanta ne ya haƙuri kaji eh ka san yadda halin abin yake eh wanda ba gani yake ba ɗanta <laughs> ne gaskiya dai kam ɗanta ne abin da kake baya dacewa ai ko dan darajar surukantakar da ke tsakaninka da shi ai ba kai masa haka ba ya saka goranta masa haka haba ɗanta ne an baro ba na son irin wannan wannan ba wasa bane ya hakuri na <laughs> dan bayero na'am malam kabiru wato ka zana da ke da abokin da naka da ka dan tani Allah mai iko ai dan bayero eh. inda rai da rabo eh in babu rai to rabo fa ya kare ko ba gaskiya ba tunda Allah ya sanya yanzu alawiya eh. ta riga ta zubuce madan tani mai shayi Allahu akbar eh ba rabo ba wai dan fari ya fada wuta eh to kuma sannan ita kuma kandala kaga ta yi mai nisa ta tafi ikon Allah oh, eh. eh tana can cinkus ɗakin tsumma makarin sai an komo eh to ai kaga gabin talo nan ka san girman ya mace ba wuya gare shi ba ya zana zaka ga ta haɓaka <laughs> eh kaga sai in aura masa ita ko shikenan kuwa yawa eh, ko an na'am aboki ne akai ka san dai ina da uzurin da zan je na yi dan Allah dan annabi fice min da garin fata in rufe in je in yi abin da zan yi ni ni <laughs> ni ba ba kwan zafi bane wallahi kaga bar an tashi in baka gori kaga tafiya ta man kabiru Allah ba mu alheri dan baro an fita an fita an Allah sarki dan ta ni ka gane ko da ba wani abu ke tafi da ni ba dan ta ni eh wallahi tun da safe ban samu na yi karin kumallo ba wallahi ciki na sai zuwa yake na tafa min kiran cin roma cin roma ka gane ko ina ce to da Allah na zo a dan zuba min shayi eh insha wannan ba sai ka samu da rabu shan haka tsura ma in ka bani ya isa dan bayaru biredin kuma ko dan guntu ba matsala ina ai komai ya riga ya kare a wajen nan kafin ka zo to ikon Allah to to to to to to ai ba matsala dan tani sai dan kewaya cikin dadin kowa in je in je in nemi na annabi kaga sai in kewayo kafin in dawo ka dora sabuwar sanwa kuma wanda kake warewa kake ba da saboda annabi din nan <laughs> kaga sai in ansa ko dan wannan zaka dawo a kwarar to to zaman me nake dan tani zaman me nake ai zaman neman na annabi nake to ni na daina ba irin kuma kafi sadaka irin mu ko iri na dan irin ka la haula fi shi sha'atillah dan tani ba ka zo ka samu rahamar ubangiji ai ta ne irin ku dai makafi na daina ba ku sadaka iri na eh irin ku Allahu akbar dan tani dan tani ka canza alquran dan tani ka canza eh. san da aiki a shakin dawo wallahi kin ɗazu na dawo kin dawo hmm. ya rana alhamdulillahi wallahi kyauta tun safe ban karya ba babu abin da na ci na fita ne na zazzaga a tunanina ko zan samu wani abun sa a ciki na in sa wa yan hanji na amma shiru kake ji Tam, ai in ga mi kin tuno mun ma da wani abu wannan magana da kike faɗa Mm, me faru wallahi in gaya miki can na ga malam Musa da kayan cefa ne niki nike hannunsa ya sharbo cefa ne da na shiga gidan Hamisu tsohon soja ki san me a'a in gaya miki ma ta je mu ai gara tutunsa ne fito da gaske kike kawata wallahi tallahi ba ƙarya nake miki ba kayan da na gani hannunsa suna da yawa in gaya miki kin ga da kina gidan da yanzu da ke za a ce kin ga abin da nake gaya miki kenan ko shi malam musa idan yana da kuɗi baya hana iyalansa yana ɗaukan ɗawainiyar iyalansa eh amma baraka ta sa na bar gidan nan allah ya isa tsakanina da baraka allah ya isa allah isa ko har kabarin ta bamu yafe mata ba wallahi domin da yanzu kina gidan yaushe zan ci doya da manja ai wallahi da gidan ki zan je ki bani kwai da mai in soya dan allah kyauta ke ban ji da abin da yake damu na kyale ni kawai ki rabu dan allah Dabdi jam to sannu sara mai bagar me zan ce? to wallahi tallahi ni ma na gaji da ciyar da ke Hansatu wata gardiyar mace da ke zan dinga ciyar da ke ba za je ki nemi na kanki ba. Dabdi jam. Kyauta? Ni za ki kalla ki dubi ki gaya wannan maganar? An gaya miki. Eh ɗalle dan adam mai mantuwa. Ye. An gaya miki. Duniya. Sai ga. An ƙarasa. gaskiya ne kayi taka kuma kayi ta ragu dan malam gaskiya ne yau zan shaƙa ma kuɗaɗe ka je kai ma kai damdala irin yadda kowa yake yi so ga godiya nake ga wannan wannan dinna ne oga naka ne amma ka tabbata ka farfasa su idan eh, riski ne a kama ka da irin wannan kudaden manya amma ka san me zai faru idan muka rabu da kai anan zan bu dama kai ka bu hagu don gujewar haɗewar kashi ka gane ai je ka sai mun ƙara haɗewa ba tunanin ya isa haka kamar da komai ba komai ba duba irin biyayyar da na yi da kuma irin aƙidar da aka ɗaura mu a kai ga abubuwa sun yi tsanani ga malam zayyar ya kawo mafita don me ba za mu bi fitawarsa ba eh ko da malam babba ya gaba shi zai amfani da wannan abun ba ne mudi hello alaga ta malam kai da waye a ba komai dun mu ne anan mu ne kar ka sake jikinka kuma karka aminta da wannan wurin kuma lalle lalle ka zo ka same ni a wurin da aka saba a kuma lokacin da aka saba hmm? sai na ganka malam zayyad ne muna tare da shi ba gudu ba ja da baya muna tare hansatu sai da bake hakuri da a gaskiya gaskiya ɗaya ce kuma daga kinta sai bata kuma dole in faɗa miki ita a gaskiya yau da gobe ta wuce wasa kuma yau da gobe sai dai Allah kuma yau da gobe ita take sa amare amarya kin ga doya can da ke gani daga gishiri sai mai za ta gani kuma ma so nake ta kai mu haddare to ni mai zan kin san dai yadda abubuwan nan suke a halin yanzu haƙuri za ki ƙara yi kafin samu mafita war da ki sani gaskiya ba zan taɓa iya ɗaukan nauyin ciyar da ke ba ehe saboda gari ya ci wuta dan abin da ke ba ne yanzu ba ban take yi ba saboda abubuwa sun yi sanyi ni fa na sani abin nan da wahala hmm? kuma hakuri za ki kare kin ga kuɗaɗe na suka makale a hannun mutane ga wannan harkar neman taimako da muka yi da kika yi dai Salamu alaikum. wa alaikum salam <laughs> nan baro ne sharaban da na ganka ba dike dike ah, eh, ai ba za ka ganno ba ni na sani za ka nemo ni ne sai ka ji ranar da aka ce yau gashi an kawo ma kayan amaryarka gidanka kuma babu fenti ni na san duk inda nake wallahi sai ka sa a nemo ni dan <laughs> bayar kenan eh dike ka gane eh. kakara na zo mi to duba wannan wayar da Allah ka tantance ta kai mata kuɗi ka mata kiyasi to so nake ka duba ta ka gani so nake ka bani waya mai kyau mai quality wacce ta wa girma da daraja ta girma komai da komai sai ka gaya min cikon sabuwa fil nake su ka gane eh. wannan wayar ne mata kima ni zan sai ta dubu goma sha hudu kai kuma za ka ciko min dubu ashirin awa tiki wannan ai tayin wulakanci kake ma <laughs> da Allah ka sai kayana da daraja kaga dan ma fa kai ne saboda wayan nan an bude ta wallahi ba a bude waya ba wallahi ba a bude ta ba ras take ba abin da aka yi mata ba a taba bude ta ba wannan ma ai kujewar da ka gani a jiki ko ba wani abu ne a hannuna ta ta fada dan kuje da wata tsakuwa komai da komai yanayi a jikinta ba ni da matsalar komai a wayata kawai canza ta saboda kai ne eh. ka cika min dubu goma sha takwas sai na baka waya mai kyau ta zamani mai kyau ka gane wadda za ka dinga shiga intanet fit fit fit fit <laughs> kada ka zo ka ribace ne ka zo in baka kuɗi ka bani jagwal <laughs> a kanka damu sabuwa fil nake su kanka damu kanka damu yawa daga nan dubu goma da gani yawwa alhamdulillah na sani dubu goma ne cas eh. to abinda za a yi yanzu ita waccan sabuwar eh. ka ɗauka ka samu ita a caji ah. idan allah kai mu zuwa juma zan zo maka da cikon kuɗin ah. cas sai in karɓa kan sannan ta cika baka cikon ka ka ba mu ta in yi gaba to shikenan ba da mu wa alaikum salam malam kai me kawo ka kuma shagon waya ban da ah. abin kaɗan bayar in kai hakuri ai zaka ka ji me ya kawo shi haba tike me zafi Allah ya ba ku hakuri ni ba ban zafi ba kaga tafiya ta na baku ku business to shikenan sai ka dawo din alaikum salam dan malam da aka yi waya nake so wadda in na sa karatu zan dinga ji gaskiya ni tsoron business nake da yara kamar kai gaskiya saboda ni ban ma san inda ka samu kuɗi ba ka gane saboda kai ba wani babba ko malami na makarantar ku haka da za ku zo da shi a ba wata matsala insha Allah ni da kake gani ina aiki kuma ana biya na kuma mu ne manya a makarantar mu muke ajiye kuɗi ma to shi kenan amma dai gaskiya ni karamar waya a nan gurin ta dubu uku ci ban sani ba ko za ka iya saya a ba matsala yawa gashi yanzu duba wannan ka gani za ta yi ma ta yi ma a ta yi ta yi to amma fa kanta ba zai dauki abubuwa da yawa ba a ba matsala wannan na gode to shikenan na ce wannan ba ta kauye ba ce ba ta kano ce ko eh ba ta kauye ba ce na gode to yan tsakin mu na tsakar a kulki na ga tsakakin yawai ta tsaki a hirki tsamo guda daya Bacogala! Wo Bacogala! Yar hijira! Yar hijira ƙarama! Oh, oh, Allah. Wato shi gidan yaushe aka ɗaɗe gabaki? baki aka bari ba kowa. Allah kai. taurin alƙuran, taurin haɓa. dai mai taurin To, wato ashe al'amarin naki ma ya shaddada har za kike kina labe ki ji abin da zan faɗa ko algunguma to Allah ya kama ki muguwa babu wani labe ni ma yanzu na shigo shigowa ta kenan salamu alaikum alaikum salam wa yana sallama da mai gida daga waje aka aiko ka eh. shikenan je ka ce wai yana zuwa barka da yamma lafiya lau da abin wata magana ce nake so za mu yi da kai to ina jin ki to ko za mu shiga daga cikin soro yau an kin san da cikin kika tsaya nan dan haka ni ma sai dai ai magana a nan din ko to dan Allah idan kai ba za ka shiga daga cikin soron ba ni ka kyale ni in shiga daga ciki in yanzu sai mu yi magana a nan. daman ba wata magana ba ce ta kawo ni illa na baka haƙuri akan dukkan abubuwan da ya faru tsakaninmu ne da kai ai ne tuni komai ya wuce a gurina da ba baki wahala kanki kin zo ba tun da Allah sa ka haƙura to ka ƙara haƙuri akan haƙurin da kai in eh, eh, ka mai da ni ka mai da ni ka dawo da ni ɗaki na wallahi dakata hasatu wa ne ba wanda ya tambaye ki ba shan rantsuwa da Allah ya kwace ni ba zan sace kai kai na cikin hukuma da na faɗa ba dan Allah kai hakuri. na ce miki tuni na yi hakuri, kuma cikin hakurin har da hakurin ce gaba da aurenki muna ta ce ana faɗa ba a cizon mumuni sau biyu a rami ɗaya da haka ki je Allah ya bada sa'a Allah ya kawo miki na kiraban, amma ba Musa ba bikin tafiya ta tafiya za ka amma dai a gaskiya tsari za ka canja dole ne ka nemo hanyar da za ka sauke nauyin da yake kanka na iyalinka duk wanda bai bi ka'ida ba to ba zai cimma fa'ida ba lalle iya na ji magana ki ni da na tabbatar na ɗauki kuɗin ce na baki bacogala a ɗan girka mana abu mai ɗan galmi-galmi wanda za mu ji mu ɗan ji daɗi ga baki ɗaya wai amma in taho cikina na kiran ciroma gala a zo a ce wai gidan nan ko tukunya ba a ɗora ba wai hamma hamma laɓe kike yi me kike so kuma in yi waye janyo haka in ba kai ba a ce naira ɗari ce za ta isa girki a cikin gidan nan a ce ai ba zai yiwu ba to dai duk wannan ja'in ja a batta yanzu menene abun yi ba shi kenan ba to abun yi dai yanzu gashi na zo da zogale zan kwaɗanta shi in sa a baki na salati dan abin da gimbiya ta zo da shi daga gidan aiki nata ta dan ɗaya ba mun ya ishe ni in cika casiki na ba shi kenan ba to aini duk a wannan zancen naki duk a wannan kasafin naki ban je inda suna na ya fito ba a lissafin naki a'a so kike a shi da ni in faɗi shirin in mutu da yunwa ye ai gata nake maka ma da nake faɗa maka yadda nauyin da yake kanka zai fara sauka tukuna sannan in zo kanka ai ina tafi to tsaro mu yar iya yawwa yawwa dan gari yanzu sai ka tashi dan zama bai same ka ba ka ɗauko kuɗi ka bani in yi sauri in je kantin can in je in so maka garin kwaki da gyada sai in dan jika maka ka sa a bakinka na salati ba shikenan ba alquran duk wani kwane-kwane da kike yi yanzu na fahimci inda kika sa gaba so kike da ki tunzura ni ko ki sa in hasala in tafarfasa in tunzura in yi hushi to alquran ba zan yi ba eh ba zan yi hushin ba gane saboda mugun halinki ba yan yaran nan masu zama gidan ke ba dukkin tarwatsa su saboda mugun hali irin na ke fito gala Allah yau ba kuma kuɗin abinci na bayar ko ki yi ko kada Allah ya sanya ki yi kin gane ko ni dai na san a dole ne a girka abinci in ci kuma idan baki girka ba zan fita yanzu in je in dawo in tarar din baki abincin ba wallahi ga abin da zai faru ma waƙoƙin suke yi aiwa ga su na wallahi Hawa Harisu, da Allah ɗan kunna mana mana. Harisu, da Allah kunna mana. An kiɗan ba kunna wa. Da Allah kunna. To sai dai in kun yadda in na kunna ku taka rawa. Eh mun yadda. Za ku gyagije ko? Eh. To shi kenan. Harusu. Eh. Haba Harusu a makarantar tawa? Ka duba wannan allo ne a bangaren ka fa. Ka duba alƙur'ani a cikin nan. Sunan Ubangiji mai girma a nan, Harusu makarantar da ake karatun al'ur'ani mai girma. Du almajirai na ba fanɗaralle kai ga shaidan mai ido a tsakarka. Billahi lalli ka kiyaye da duniya za ta ma faɗa. Kai kiyaye da duniya za ta ma faɗa Harusu. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta Allah ya bamu albarkacinsa shine yi bayani fa yace ba abin da ya fi neman ilimi daci ba kuma abin da ya kai ilimi daɗi in kai harisu idan ka tashi da wannan tarbiyya ka cuci kanka ka cuci kanka ai ba abin da ya kamata jiki kenan ba wannan ai ba da mata kike hansatu kamata ya kije ki samu yaya aure ki lallaba shi ke mai biyayya ki tura shi gurin malam musa a zuwan yaya audin ne yake so ya daidaita ku amma kin zauna kina kuka kina bada mata ni ba wannan ce tafi damuna ba ni ba wannan ce ta bata min rai ba a ce malam musa tafi ya banni a soran gidansa a tsugune wannan ma ni ce na nemi alfarma ya banni mu shiga daga cikin soron mai magana idan ba na haka ba da haka sai tafi ya banni a titi a tsaye duniya ta ganda a haka wannan kuma ya ishe ki darasi idan har kina son ki koma gurin malam Musa to ya zama dole ki dangana ga yaya Abdi ko don gudun gorin gajeriyar matan nan ta same kissa da kisisina wallahi ba za ni gurin yaya aure ba akan me bayan na bata rawa ta da tsalle na bata rawa da tsalle akan me to gaskiya gaskiya ya kamata ki nemo wa kanki mafita kin daji zancen da muka da ke ɗazu da muguwar rawa goma kin tashi hansatu abin ne da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a kamo ki nan ki fauce nan a kamo ki nan ki fauce to ai ya kamata a ce ki samu malam musa ki kaleliye shi ki lallaba shi ki sato zuciyarsa yanda zai baki ko da jari ne ki ga yafi fi zaman shan iskan nan da kike ni kai zai su ka miƙo wannan abar banza da take hannunka malam wallahi ba ƙarya nake ta mai gida na ce malam kuma zo kumannu da shi kamar yadda su fagulu yake haɗuwa da roba an manne kumannu da shi Har abokin damo guza duk iya shegen da ike kuma kuna yi shi uban gidan naka karan hauka ne ici je shi mahaukacin ina ne shi da zai baka waya ce ka rike masa Ye? Eh, mahaukacin ina ne shi harusu kana ɗaya daga cikin almajiran da suke jamun bakin jini a garin nan ka ƙi ka yi karatu ka ƙi ka nutsu abin ka na yau daban na gobe daban ya kake so ka zama sabbi sabbi ta gagare ka ka kasa biyawa duk karatun da nake biya ma baya shiga kanka ilimi fa akwai daɗi neman sa akwai ɗaci ya zama wajibi billahi allazi la ilaha illa huwa ku nemi ilimi ko na mutu yanzu dan uban ka da rai ne kake takama ran da ba shi da rai ba da rai waye zai tsaya kanka rike Allah nan ka gan shi ka kare mar kallo ka san dai ba almajirin da na taba sashi aiki akan wannan ko ka kasa kunne ka ji ni billahi allazi la ilaha illa huwa la haula dubu za ka yi idan kai kangararre ne ina da maganin ka ka rubuta la haula kafa dubu kuma ka shanye kuma kalla fita in dawo ka ce min malam na rubuta sai na zo na gani da ido na. malam kwana takwas ba ake yi malam na wallahi in zaka shekara takwas sai kai la haula dubu har ina faɗa kana ne mai tamu ku dawo ku dawo ku ai in sake zuwa in sake zuwa rungume shi rungume shi nan da uwa za ta rungume ɗanta to rungume shi la haula dubu na zantse da Allah na zo kar kai ya bata wada sai na zo na gani ai duk inda ka sha la haula dubu ta zauna a cikin ka dai gara ya kare ehe mu muna tawassali da sunan ubangiji kai ka ce Allah ya taimake ni mamu wallahi to ai ni da shagon zan je yanzu akai ka wato ƴaƴan bankin kai tike da son kuɗin tsiya <laughs> ha to kai ya gani riga ka gani wai sai ka kirga ma an ga ma na harka fenti ce ha to ai dole sai an kirga kirga yawwa to wai ka dama tana can na sata auta tana caji ka gane amma bata gama cika ba ko mu je dauko ma a ah, bata bata ta cika ta gasu ta ja caji to full in ya so an juma na dawo sai in karba to amma ba zan bude shago ba sai bayan magarba ba komai Allah ya kai mu bayan magarba sai in karba sannan ta cika ta full to shikenan yawa tike kuma <laughs> bara mu yi mu koma a gaba wajen kaza ka zo a lokacin da ya dace don haka ba zan tsawaita magana ba ka kasa kunninka da kyau ka ji abin da zan faɗa maka to naji na farko ina so ka bar ma wannan yaron wannan shagon da duk abin da yake ciki to naji sai na biyu ina so ka nemi wani wurin wanda ya fi wannan tsaro da kuma kaɗaicewa cewa sai na uku wanda shi fi kowanne wahala ka kasance a koyaushe cikin shirin fuskantar ƙalubale don kasancewanka tare da ni yana nufin cewa zaka ka fuskanci yaƙi guda biyu na cikin gida da kuma na waje hmm? sai ka je ka tambayi jama'ar gari yara sun ki aure kamar waɗannan garkama-garkama da su tsakiyar dare za ki kai sai kin kammala min aiki na a cikin dare amma dai na san yarinyar na gimbiya billahi azim ba aure ne a gaban ta ba kwata-kwata eh kanko na kwanta bai mutu ba what wace iriyar magana kake yi a gaba na fa mai tashi da shi a gidan kallo kana yin wannan magana